والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بياك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a wannan masallaci na abdullahi abbas da ke wannan unguwar rijiyar lemo a wannan yammaci na ranar juma'a nawa ga watan musulunci yau eh 29 tun yaushe 30 ga wani wata 30 ga watan jumada saniya hijira 1434 wanda ya zo daidai da goma ga watan biyar miladiya 2013 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasaru shama'ilin muhammadiyya wanda ashek albani ya takaice asalin littafin kuma na imamu tirmizi mai suna shama'ilin muhammadiyya wannan shine karatunmu na shida a cikin wannan littafi mai albarka in ba manta ba muna cikin babu ma ja a fi khatamin nubuwa babin da ya zo yake magana akan abin da ya zo dangane da tambarin annabta da yake jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبي نظرة العوكي قال سألت عبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني خاتم النبوة فكان فقال كان في ظهره بضعه ناشزة أحدثان da mana yake ka mana waɗanda suke mana bayanin hakikanin tambarin annabta menene shi kuma yaya yake mala yace an abi nazara an karɓo daga abi nazara al'auqi nisba ce dangane ne qala yace sa'altu aba sa'id na tambayi abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda na tambaye shi an khatami rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dangane da tambarin annabta na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya'ani khataman nubuwa yana nufin tambarin annabta faqala sai ce kana fi zahrihi ya kasance a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bad'atan wata tsoka ce na shizatan wadda ta dago ta bayyana ana iya gane ta ana iya kallanta wannan hadisi na abi nadara abi nadara sunan shi almunzir ibn malik kamar yadda malam ya kawo a kasa ga wanda yake da littafi ya ce a cikin a shama'il muhammadiyya an ce al'aufi amma malam ya ce abinda yake daidai al'auki abu nadara yake cewa sa'altu aba sa'irin khudri na tambaye abu sa'irin khudri Allah ya kara masa yarda kowa ya san abu sa'ir al-khudri ne daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanannen sahabi ne kuma yana cikin sahabban nan da suka bi dukkan sabon manzon Allah yawan hadisai yawan riwayar hadisai yace to na tambaye shi khatami rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dangane da tambarin annabta anan labazin khatam zai iya daukan zobe kuma mun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da zobe wanda a jikin shi an rubuta muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammad sitara ɗaya rasulu sitara ɗaya ismul jalala sitara ɗaya mana kowanne shi kaɗai aka rubuta shi ba haɗa aka rubuta su a jera ba to kun ga zai iya yi ce sa'altu an khatami rasulullah zai iya wa yana tambaya kan wannan zoben ne kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khatamul anbiya ne khatamur rusulillahi ne shine cikamakin annabawa to idan kada ɗauka yana tambayar zoben annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ya'ani khataman nubuwa yana nufin tambarin annabta ba khatam ba wanda manzo Allah yake sawa a hannu anan yana tambayar tambarin annabta yaya yake tambaya anan kamar yana tambaya yaya yake sai Abu Zar'a Abu Sa'id yace kana fi zahrihi yana bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda a karatunmu na baya mun ji cewa yana tsakanin kabaɗunsa, kuma ya fi kusa da gefen kafadar hagu setin inda zuciya take to yace yana bayan shi bad'atan wata tsoka ce na shiza na shiza bi ma'ana murtafi'a wadda ta dago ta fito ta bayyana zaka iya gane ta da haka wannan shine sibar abin da yake bayan annabi sallallahu alaihi wasallama da tambarin annabta a gaba za mu daɗa jin bayanin yadda yake a baya kuma mun ji yadda yake sai mala ya ce an abdullahi bin sarjis ƙala ataitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabihi fadurtu hakaza min khalfihi fa'arafa alladhi urid fa'alqa ar-rida'a an zahrihi فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها سآليل yake cewa farajatu hatta istaqbaltuhu fa qultu ghafara Allah laka ya Rasulullah fa qala wa lak لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات أنا عبد الله بن السرجيس أنكر بودك عبد الله بن السرجيس قال يتي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم na zo wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana na zo inda manzon Allah yake na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa fi nasin min ashabi yana cikin wasu jama'a daga sahabban shi fadurtu hakaza min qalbi yace sai na kewaya kamar haka ta bayan shi fa arafa allazi uridu sai ya gane abin da nake nufi fa alqa rida an zahrihi sai ya cire mayafin daga bayan shi fara'aitu mawdu al-khatami sai na khatami sai naga bagiran tambarin annabta ala katafaihi ko ala katibihi ala a bisa kafadin shi mislul kwatankwacin jimkin hannu tafin hannu haulaha a gefen shi khilan akwai ma'ana wasu kamar fata da ta fito ko wani tudu ko wani kamar ba za mu ce ƙurji ba don ƙurji yana nufin abin da yake ciwo ma'ana khilan anan suka ce shama shama shine kamar naman da zai dan dago a jikin mutum yake cewa ka annaha sa'alil kai ka ce wata ma'ana kwaya ce karama yake cewa fa qultu faraja'tu sai na dawo hatta stakbaltu wa na fuskanci manzon Allah fa qultu ce ghafara Allah laka ya rasulullah Allah ya maka gafara ya manzon Allah fa qala sai ce walaka kai ma Allah ya maka gafara فقال القوم sai mutanen suka ce wanda yake ba labarin suka ce istaghfara laka rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya nema maka gafara faqala na'am yace kwarai walakum kuma ya nema muku gafara summa tala hadhihi al-aya sannan sai karanta wannan aya wanda Allah ya ce wastaghfir li dhanbik ka nema wa kanka gafara ya rasulullah walil mu'minina ka nema mu'mine wal mu'minat da mu'mine mata wannan hadisi na abdullah ibn sarjis ibn sarjis abdullah ibn sarjis suka ce ala wazini narjis wasu kuma suka ce ala wazani ja'far sai zama abdullah ibn Sarjis sai zama ala wazani ja'far haka suka yi dabdin shi yana cewa shi wannan sahabi mai girma yana gaya mana yake cewa na zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi da muke karantawa yana cikin sahihi muslim yace na zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa fi nasin min ashabihi ai wal halu annahu fi nasin min ashabihi a yanayin da halin da yana cikin sahabban shi ma'ana manzon Allah ba shi kadai yake zaune ba akwai sahabbai a gurin fadurtu hakaza min qalbihi yace sai na kewaya haka nan daga bayan shi haka za da yace yana gwada yadda ya kewaya ma'ana yana gwada saban yadda ya kewaya tunda ya zo ta gaban annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya gwada musu cewa sai na kewayo ta baya da na zo ta gaban manzo Allah sai na kewayo ta baya fa arafa allazi uridu sai manzo Allah ya gane abin da nake nufi ko dai ya gane ta hanyar ganin ya jawo bayan shi mana karina dawowa baya ta sa ya fahimci me yake nufi kamar yadda kai ma kakan iya gane abuwa da dama ta hanyar wani aiki da za a sai fassara maka ga abin da ake nufi ko kuma suka ce zai iya zama ya gane an tsariƙil wahayi ta hanyar wahayi amma dai magana farko ta fi zama daidai saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai hazaka mutum ne mai fahimta tunda ya ga ya dawo bayan shi ya tsaya ko manzo Allah ya san sahabbai da yawa kan kokari su ga wannan tambarin annabta din da haka yana zuwa sai ya gane me yake nufi sai manzon Allah ya gane me yake nufi da ya da bayan shi fa alqar rida an zahrihi sai ya jefar da mayafin daga bayan shi kun ga wannan ya gwada mana manzon Allah a lokacin yana sanye da kwarjalle sabanin hadisin da muka karanta a baya a lokacin da sahabin ya zo yake cewa na sanya hannuna cikin tufar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya ce na shafi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sai na jiyo gashi da suke kewaye tambarin annabta din wancan lokacin manzan Allah yana tare da kamis ne yanzu kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da rida ne mayafi wanda zai saukin cirewa sai manzan Allah ya cire shi fara'aytu maudi al-khatami yace sai na ga bagiran wannan tambarin sai na ga gurin sai ce mislal jum'u ya ce mislal jum'i al shi shine hannun tafin hannu in ka damke shi to aka yi ga kwatankwacin shi kamar tafin hannu da aka damke in ba kuma ta ba ba mun karanta kwatankwacin kwan tantabara ko kwan kurciya shi kuma nan ya ce kwatankwacin tafin hannu in ka damke girman su ɗaya ba girma ɗaya ba ne idan ka dubi kwantan tabara ko kwankurciya kuma ka jimke hannunka za ga ba girman su ɗaya bane arwayan muslim ce sai na ga inda na ka katifihi al-yusra juma'an daidai wajen da ka faɗarsa ta hagu samanta shine annaghid sai na ga wani nama kamar ka jimke hannunka tafin hannunka to da haka mun samu tarwa ta ce kamar kwantan tabara wata riwaya ta ce kamar ƙwan kurciya wata riwaya ta ce kamar wannan ruwa da ke gabanmu kamar ka jimke hannu kunga in ka ɗauki ƙwan kurciya da tantabara ƙila za ka iya kamanta su wajen girma amma in ka jimke hannunka za ka ya waɗancan girma ya fi makon kaza girma to alƙadi iya da ce hazihin riwayatu ƙariba alƙadi iya kamar da imamun nawawi ya hakaito cikin sharhi sahihi muslim ya ce waɗannan ruwayoyi suna masu kama da juna ne muttabiqa kuma a hada suke ala annaha shakhisun fi jasadihi duka ruwayan suna gwada maka cewa tambarin annabta din ya dan daga ma'ana nama ne da ya dan toho ya dan daga ba haɗe ke da ba dan fare ke da cikin manzon Allah ba duka waɗannan ruwayoyin da wanda suka ce misalin kwankurciya da wanda suka ce kwantan tabara da wanda ya ce kamar jimkin hannu suna so su gwada maka naman da ya dan fito shine ruwa da muka karanta bazatan nashiza wata tsoka ce da ta dan fito ta daga ba wai a ɗamfare take da naman ma'ana da cikin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce kadara baiza da hamama kamar daidai kwantan tabara ko kuma nahu bai da hijira ko kwan kurciya da muka karanta a wancan satin amma wannan riwaya ta ce wa jam'ul kaffi wannan da aka ce kamar ka dunkule hannu sai ce abinda take gwadawa shine kamannin yadda abin yake hai'ar abin yadda yake amma ba tana nuna girman shi ba ma'ana da yace kamar ka dunkule hannu yana kwatanta mana kamannin yadda naman yake amma ba girman shi ba girman shi kamar kwantanta bara ko kwankurjiya amma an kace a wani kamanni yake shine dunkulalle kuma ai in ka kalli kamannin kwai ma za ga a mulmule yake kwai bai da kwana hudu kwai za ga ma'ana a mulmule yake to haka in ka dunkule hannunka kaga a mulmule yake to ne abin da yake gwada mana ƙura da haka anan ba girman shi ake gaya mana ba kamannin ake gaya mana a can kuma ana gaya mana girman shi ina fata an gane sai ce na gan shi misir aljum kwatankwacin jimkin tafin hannu ma'ana wajen hai'a wajen kamannin shi Haula ha khilan a gefen wannan tambarin annabta ya kawo haula ha ya ka zamiri na na mace suka ce yana nufin ya kalli abin a matsayin alama ta annabta alama kuma mace ce sai ce haulaha ai haulaha zihil alama wasu ga ce haulaha a nan a'a ya kalle shi a matsayin wani yanki na nama ai haula qit'atil laham a gefen shi wannan dai tambarin annabta din akwai khilalun khilal muka ce jam'i ne na khal shine ma'ana shama kamar yadda muka faɗa dan abin da zai dago a jiki wanda shi ba za mu ce ciwo ba amma dai zai dan dago jikin fatar mutum ya dan kumburi haka sai ce ka annaha sa'alil kai ka ce wannan abin sa'alil ya sa'alil jam'u su'ulul ala wazani usfur su'ulul sa'alil jam'i ne na usfur suka ce shine wani yan ma'ana alamu yan ƙanana wasu yan abubuwa yan ƙanana haka wanda suke fitowa mutum suke bayyana a jiki za ga sun fito sun bayyana kuma a kewaye suke to haka na ga a jikin tambarin an dabta akwai waɗannan abubuwa ɗin farajatu hatta taqbaltuhu yace da na ga wannan sai na dawo sai zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa kulti sai na gafara Allah laka ya rasulullah Allah ya yi maka gafara ya manzan Allah gafara Allah laka anan bi sigatil ikhbar lakinna ma'anahu du'a kamar labari yake barwa ghafara Allahu laka Allah ya maka gafara amma abin da ake nubi nan addu'a kamar yadda muke cewa rahimahullahu kaga rahimahullahu fi'il madi ne kamar ka ce Allah ya masa rahama abin da yake nubi addu'a kamar yadda muke cewa radiyallahu anhu sai a ce Allah ya yarda da shi addu'a ce amma bi sigatil khabar daga ghafara Allahu laka fa ka'annahu yad'u lin nabi sallallahu alaihi wasallama bil maghfirah yana manzan Allah addu'a cewa Allah yau manzan Allah gafara malamai suka ce menene ya sa yau manzan Allah addu'a suka ce hikima saboda abin da manzan Allah ya yi masa na sauke mai mayafi ya ga bayan shi inda manzan Allah bai sauke ba zai gani ba to sai manzan Allah ya bayanci abin da yake sai ya sauke mayafin shi gina shi kuma sai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama addu'a ashe ba laifi in mutum ya ma kyakkyawan abu kai mai addu'a ka ce jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi wa za ka suna cewa sakallahu sakallahu ba larabci bane ja jazakallahu khairan shine larabci Allah ya saka maka da alkhairi ko ka da Hausa Allah ya saka maka da alheri ko nagode ko wani wata kalma makamancin wannan duk wannan babu laifi a musulunci in mutum ya yi abu mai ka yi masa godiya akan abin da ya maka kuma dama Allah ya ce hal jazaul ihsan illa al ihsan da haka shi ma da yi wa manzan Allah addu'a faƙala sai manzan Allah ya ce walaka kai ma haka aidan walaka ghafara Allah laka aidan kai ma Allah ya ma gafara yanzu shi wa manzan Allah addu'a manzan Allah ya mai addu'a kun ga addu'a manzan Allah tana sama da tashi kun ga ya saka mai da fiye da abin da ya bashi don haka lokacin da wannan mai riwaya ya faɗi wannan cewa manzan Allah ya yi mai addu'a فقال القوم القوم anan aka ce sahabbai ake nufi waɗanda yake ba su labari wasu suka ce tabi'ai ake nabi almim da sai waɗannan mutane suka ce istaghfara laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema maka gafara ya nema maka gafara ma'ana suna mamakin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema masa gafara kamar suna tambaye shi da gaskiya nema ma gafara faqala na'am yace eh walakum kuma ya nema muku gafara ko ma manzan Allah ya nema muku gafara to kamar menene dalili sai tala hadhihi al sai karanta aya a cikin alkur'ani suratu alkitab ko suratu muhammad cikin Allah ya ce wastaghfir li zambika ka nemi gafara li zambika da hausa sai mu ce ga zanubanka amma izafatu zambi idan aka ɗauki kalma a zambu aka raba ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba daidai take ba idan aka raba ta gare ka kai fi'ilan ba wanda yake tantama kana yin zunubi zunubin zai iya zama babba zai iya zama karami amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi ijma'i baya yin kabira annaba ba sa yin kaba'ir a wajen sagha'ir an yi sabani tsakanin malamai amma dai gaba ɗaya ijma'in malamai annaba kararru ne Allah ya kare su wajen isar da sako ba za su yi ƙari ba ba za su yi rage ba kunga ya tabbata manzo Allah yana yin mantuwa amma baya manta abinda Allah ya ce ya da mutane amma in ya riga isa zai iya manta kamar yadda ya sallah mai raka a hudu raka a biyu har sai da zuliya dai ne ya kini bayan ma ya kini sai da manzo Allah ya sake tambaya a sadaka zuliya dai ne ya faɗi gaskiya aka ce haka ne ya rasulullah sannan manzo Allah ya tashi ya cika saboda ya riga ya isar da wannan sakon amma kafin ya isar da sakon baya mantawa amma bayan ya isar saboda hikima ta ubangiji saboda ya zama Allah maɗaukakin sarki shine kamil shine aziz Allah ne cikakke ta kowane wajahi sai Allah ya kaddara annaba suna mantuwa cikin abin da suka isar da sakon to haka nan kalimatu zam wasu malamai suka ce abin da ake nufi da azzambu idan aka raba manzan Allah kalmar zunubi suka ce ba zunubi ake nufi ba abin da ake nufi tarkul aula Metarkul tarkul aula barin abin da shi bi in kayi wannan kayi daidai in kayi wannan kayi daidai amma wannan fi to idan ka bar wanda ya bi kai wannan din sai a ce kayi laifi shine wa malamai suke cewa hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin hasanatul abrar kyawawan ayyukan masu bin Allah mutane masu da'a ga Allah sayyi'atul muqarrabin waɗanda suka fi kusanci ga Allah in sun yi sun yi laifi ma'ana abin da ake nufi kusancin mutum ga Allah da zama shi bawan Allah cikakke abinda zai yi a ce bai yi daidai ba idan wanda yake bai kai shi matsayi bai ba za a ce komai ba an gane ko Shi ne ma'ana hassanatul abrar sayyi'atul muqarrabina akwai abuwa da sayyidina Abubakar zai yi ba komai sayyidina Umar zai yi babu komai amma manza Allah in yi sai a ce ya rasulullahi aida kaza kai saboda shi manza Allah ya bi su kusa haka kuma waɗancan sabai sun fi mu kusa haka kuma ko da a zamantakewa ta yau da kullum wanda yake dab da kai yake jikinka in yi ma wani abu ba za ka iya shanya ba amma na nesa sai ma ka shanye saboda wa zulmu zawil qurba ashaddu mazadatan min ghairihi zalincin makusanci yafi ciwo fiye da wanda ba makusancinka ba to haka anan suka ce azzamu huna ana nabin tarkul aula kamar manzan Allah yayin daga abin da ya kamata a wannan ya fi wannan ma daidai ne amma wannan ya fi in manzan Allah ya wancan sai a ce ya yi abin da ake kira azzambu wasu ka ce ana abin da ake nufi shine abin da ya zama ya gafala ya manta shi ne ake kira azzambu a nan wasu malamai suka ce abin da ake nufi girmama manzan Allah ne ba ma yi da zunubin kunan Allah ya kawo wannan ne liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min zambika dan a girmama manzan Allah din ba wai dan ba a tabbatar yana da shi ba almuhim da duk wannan bayanai ne da malamai suka yi amma daidai inda aka je aka dawo kalimatun zambi ba tana nufin irin zunubi da muke aikatawa ba wanda yake manya-manyan zunubai ko kabira to Allah ce wastaghfir li zambika ka nemi gafara ya rasulullah walil mu'minina haka ka nema mu'minai kun ga Allah ya ce manzan Allah ya nema mu'minai wal mu'minati da mu'minai mata al mu'minin jam'u muzakkar as-salim kenan mu'minai maza kenan wal mu'minat jam'u mu'annas salim mu'minai mata kenan da haka nema musu duka gafara to wannan neman gafara, malamai suka ce yana kasancewa lokacin da manzon Allah yake raye lokacin manzon Allah yi wannan a yanzu baya halatta ka je gaban kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ya rasulullahi yi min gafara baya halatta domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya bar duniya yadda cewa suna cewa halan ne dan Allah ya ce walau annahum an zalamu hu ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima na kama hujja da wannan aya suna cewa ai Allah ya ce da a ce su yayin da suke zunubi suka saba wa Allah suka zalunci kawunan su ja'uka sun zo wajenka fastaghfirullah suka nemi gafara Allah wastaghfara lahumur rasul manzon Allah ya nema musu gafara la lawajadullaha tawwabar rahima da sun samu Allah mai yawan karbar tuba mai jin kai sai ce wannan aya ta nuna zaka iya zuwa gurin manzon Allah ka ce nema mun gafara malamai suka ce eh zaka iya yi yayin da manzon Allah yake raye hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce wa nana Aisha Allah ya kara mata yarda cikin irin maganganun da miji yake ga matar shi manzo Allah yake cewa yuke na na Aisha me zai me dame ki a ce ki riga ni mutuwa wa ana hai ni kuma ina rayi sai in nema miki gafara kaga yace ina rayi da yana yi ko ba rayuwar shi ba bukata yace ko yana rayi sannan kuma anan da wannan sahabi yace manzon Allah ya nema muku gafara wannan ya tabbata a cikin hadisi in ba kuma ta cikin ahkamul janaiz addu'ar da ake yi wa mace cikin addu'o'in da aka ji manzon Allah yana yi yana cewa Allahumma ne hayyina wa mayyitina wa ga'ibina wa shahidina Allah ka yi gafara ga mataccenmu da wanda yake raye da wanda yake nan da wanda baya nan manzo Allah ne yake faɗar wannan ashe ya nema mana gafara kenan kuma tunda Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat tabbar manzan Allah tabbas manzan Allah ya tabbaka wannan umarni da haka ba ma waɗancan mutane ba hatta mu manzan Allah ya nema mana gafara duk wani wanda yake kan turba ta imani to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema masa gafara amma bayan manzon Allah ba duniya baka zuwa ka ce ya rasulullahi yi min gafara akwai kissa da suke kafawa ta wani mutumin kauye da ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nemi ma'ana ya yi laifi a cikin ma'ana ya nemi gafaran manzan Allah ya ce manzan Allah gafarta min sai bacci ya kwashe shi da ya barka sai ma'ana ya mafarki da manzan Allah sai a cikin mafarkin manzan Allah ce na gafarta maka wannan kissa ta inganta ba malamai sun tafi akan cewa wannan kisa kisa ce da take ta inganta ba da haka sahabbai ba a samu suna neman gafara ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba bayan ya bar duniya zai ce yi min gafara amma lokacin yana raye kana iya zuwa ka ce ya rasulullahi roƙa min gafara shine abinda Allah ce wastaghfara lahumur rasul manzan Allah ya nema musu gafara ba ce aka yi musu gafara ba wastaghfara me ma'ana istagfara ya nema musu gafara to wannan babu laifi sannan wannan aya ma da wannan sahabiyaka ta gwada mana manzon Allah ya nema wa muminai gafara a duk inda suke wannan hadisi shi ma yana da tabbatar mana abinda sauran hadisai suka tabbatar na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗauke da tambarin annabta a tare da shi wanda sahabbai sun ga wannan kamar yadda muka karanta Imam tirmidhi ce babu ma jaa fi sha'ari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yake magana dangane da gashin annabi sallallahu alaihi wasallama yaya sibar gashin manzon Allah take ma'ana abin da ake nufi yaya yake wajen tsawo menene gwargwadon tsawon shi shine abin da wannan riwaya za ta gaya mana labazin sha'ar kana iya yi wa ainihin ɗin sukuni ka ce sha'ar kana iya yi wa ainihin fataha ka ce sha'ar duk wanda ka yi daidai a larabci amma in ka ce shi'ir ya zama mai waka sha'ar shi'ir in ka ce shi'ir ya zama waka in ka ce sha'ar ya zama gashi to babin da zo yake magana dangane da gashin annabi sallallahu alaihi wasallam an anas bin malikin kala كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف وفي طريق أخرى أنصاف أذنيه آه ibn al cikin zadul ma'ad fi hadi ibad ya ce Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba aske gashin shi ba sai a aikin hajji. amma in ba anan ba manzo bai taba aske gashin shi ba gaba ɗaya. shi yasa ibn al-arab yana cewa wa sha'ru fi ra'si zina shi gashi a kai ado ne kuma wannan haka ne ko a wajen mu wanda kun ga bai da gashi musamman wanda wuta za ta kone gashin to za ga ya samu ta waya shi gashin ado ne a kai sai ce wa tarkuhu sunna in ji ibn al arab bare shi sunna ne wa halquhu bid'a aske shi kuma bid'a ne da yake nufi da aske shi yin kwalkwabu ba ana nufin saisaye ba ba ana nufin saisaye ba me yasa malamai suka ce bid'a ne aske gashi gaba daya saboda akwai lokacin da ya zama alama ce ta khawarijawa khawarija mutanen nan ma tsaurin addini wanda tsaurin su ya kai ma suna kafirta duk wanda ya babban sabo duk wanda ya sata kafiri ne a gurin khawarija duk wanda ya zina kafiri ne arni ne kurin a gurin su dan wuta ne ya shiga wuta kuma khalidi na fiha abadan a gurin mu'tazilawa duk wani abin da yake kabira ne a gurin khawarij in mutum ya yayi ridda sannan khawarijawa sun kafirta sai jina ali bin abi talib sun kafirta manya manyan sabon annabi sallallahu alaihi wasallama da suke tare da ali bin abi talib kama ammar bin yasir tsaurin addinin khawarijawa ya kai idan mace na al'ada za ta yi sallah sun ce domin Allah bai ce ka da fi sallah ba domin jahilai ne wani zai ce to ga hadisai to ai jahilai ne ƙur'ani kullum suke karantawa amma ba san hadisan annabi sallah alaihi sallama tsaurin khawarijawa ya kai suna kashe musulmai kamar yadda hadisi zo ya na ahlal islami wa ya na ahlal awsan suna kashe musulmi su bar masu bautan gumaka in ba kawari je tare hanya in ka zo ce kai kabiri in mutum ya zo ce shi kabiri ne sai ce wuce kai kabirin amana ne ba za mu taba ka ba in mutum ya zo shi musulmi ne sai ya kashe shi to wannan duk sibobi ne na kawari jawa to kawari ja akwai lokacin da ya zama babbar alamar su shine su aske gashin su kwal wanda lokacin da aka yi mai tatsina masu ma haka suka dinga yi idan abu ya zama alama ce ta bid'a alama ce ta yan biri a sai malamai su ce to ba halatta ko mutumin kirki yayi kamar yanzu yawo da tuta kaga yanzu an ganka da keke ko a kaba ko a babur ka rike tuta to an san inda ka nufa an san kana cikin can to ba ya dace haka rike ta saboda ta zama wani shi'ari ne na wasu mutane sanannu da haka kai kuma idan ka ɗauko duk wanda ya maka wannan zargin to kada ka zargi kowa sai kanka yanzu ya zama shi'ari ne da wasu mutane da haka sai ka hakura ko da ma na rikewa don wani abu na duniya can ba dan addini ba dama addini ba bukatar ka rike ta addini ana rike wa tuta idan za a je jihadi me ya amfanin yin ta domin duk idan ka ɗaga wanda aka ba tuta ya ɗaga duk 'yan runduna za su ringa gane ga rundunan mu nan ko rin caɓe aka in ya hango tutan na ya san can mutanensa ne a gurin shi shine ta shine ake riƙe a kasa rundunar yaƙi dama da hagu da tsakiya da gaba da baya kowanne a bashi liwa to kuma kowanne wanda yake cikin rundunar dama ya san liwa su ya san tutarsu ana yin ta ne dan alama to don haka a wancan lokaci haka aske gashi kulkubu yin sama alama khawarija sai ma kuma shi yasa irin su imamu ahmad da magamancin suka ce kada mutum ya aske ya aske ya zama dan bid'a ko kuma yayi bid'a to haka kuma hatta a yau idan ba da larura ba in kana da ma'ana ma'ana kana da uzuri kana da larura ba laifi dan kai kulkubu misali wanda yake da amusani in aske gashin shi saboda ko ya gashi tare mai amusani yana cikin wahala yawan daidai daidai yawan gashi daidai yawan zai yadda wahala za ta same shi to kaga wannan ne yayi kulkubu ba laifi dan kada ga wani ya kulkubu ka ce mai bakawari ne wani zai iya yi da larura haka na a gurin aikin haji yin kwalfaban ya bi akan saisaye game da inganta cikin bukhari manzo Allah ya ce rahimallahu almuqassirin Allah ya ji kan masu rage gashin su ya masu abin ka ce wal muhallikin da masu askewa manzo Allah ya ce a rahimallahu almuqassirin sai dai bada su biyo ya su uku sannan ya ce to da masu askewa da masu saisayewa da masu kwalkwalewa da haka a a a a aikin haji ka yi kwalkwabo shi ya fi amma in ba wannan ba to ka rage gashinka ibn al-qayyim da yace manzo Allah in ba gurin aikin haji ma ba ta ba samu yayi ma'ana aski ba manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallama duka bayan ya ba garin Makka sa hudu je garin Makka um, umararsa guda hudu shekarar da aka yi Hudaybiya wanda bai ma karasa cikin garin Makka ba aka tare su a kullu sulhu manzo Allah ya dawo kun san manzo Allah yayi aski a gurin ya ce sabai kowa ya cire ihrami a aski mai hadaya yanka hadayen shi har sabai suke dan yi jinkiri suna kallon ba ya kamata mu dan jinkirta ko za mu samu sabon umarni cewa mu wuce yanzu Allah bai ji daɗi bai shiri gida ummu salama ta gani ta ce ya akai ya ce na ce sabai su yi aski su cire kaya ba wanda ya motsa ta ce je kai ya rasulallah in kai za su yi manzo Allah ya je kira wanza mai aka aske mai kai sai duk sahabban manzo Allah kuma suka aikata haka to guri na farko kenan sai umratul qada umra da ya ta ramuwa umra da ya ta ramuwa sai hajjatul wada hajjin bankwana sai wasu suka ce kuma sai wanda yi umra wanda ya dauko daga ji'irana ko ji'irana su dai guda hudu na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka manzo Allah yawanci yakan bar gashin shi ne Anas dan Malik wanda yayi hidima a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya san annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yake gaya mana siban manzan Allah ya ce kana sha'aru rasulillahi sallallahu alaihi wasallama gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ila nisfi zuwa rabi ko an safi da yadda ya zo a wata riwaya zuwa rabin uzinaihi kunnuwan shi ma'ana ya taho bai kai zuwa ga kafaɗin shi ba ya tsaya zuwa rabin kunnuwan shi ma'ana saitin kunnuwan shi za mu ga riwayar an safi uzinaihi an ɗauko jam'i sab jam'i ne na nis sai aka haɗa shi kuma da uzunaihi musanna wannan malaman lokacin suna cewa ana yin haka kamar faɗin Allah sagad ƙulubu kuma kaga ƙulubu jam'i ne sannan kuma aka haɗa shi da tasniya kuma. qulubukuma wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma aidi jam'i ne sai aka yi idaba shi zuwa ga musanna aidiyahuma to shine anan yace ila ansafi uzunaihi ansaf jam'i ne uzunaihi kuma musanna ne babu laifi da haka anan Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yana gaya mana gashin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ila ansafi uzunaihi kamar yadda zamu karanta a gaba kamar yadda zamu karanta a gaba a cikin ma'ana wannan babi din zamu ga cewa dangane da abin da ya shafi gashin annabi sallallahu alaihi wasallama suna faɗa shi daban-daban wani sa'in za a ci za mu karanta cewa gashin manzon Allah ya zo kan kafaɗin shi kan kafaɗa shi wani sa'in za mu karanta ya wuto kunnuwan shi wani sa'in za mu karanta cewa daidai kunnuwa kamar yanzu yadda muka karanta sai malamai suka ce babu saɓani tsakanin waɗannan ruwayoyi ɗin kowa ya faɗa abin da ya gani ne wani lokacin da ya gama zan Allah kila ko ba an gama aikin hajji ne ko umara ya rage gashi wani kila lokacin da ya gama zan Allah gashin bai zo nan ba tunda wani zai zo ya ganshi jabiyar su wani ko lokacin da ya gama zan Allah ta baya ya ganshi in ka ga mutum ta baya za ka bi ganin gashin shi ya da ganshi ta gaba da haka suka ce babu karo a tsakanin waɗannan ruwayoyi din an Aisha ta qalat an karɓo daga Aisha Allah ya kara mata yarda tace kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min ina'in wahid wa kana lahu sha'run fawqa al-jumma wa duna al-wafra Aisha ce kuntu aghtasilu na kasance ina yin wanka ana ni wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min ina'in wahidin daga ƙwarya ƙwaya ɗaya suka ce yana cin sa'i uku sa'i ɗaya shine mudannabi hudu to mudannabi hudu sau uku kaga mudannabi sha biyu kenan idan ka tashi kamanta kaman ka ɗauki kwanan sha an san kwanan sha ina ruwa sai ka zuba kamar kwano hudu shine kwatankwacin ina ɗin da nana aisha take faɗa haka yi zo wasu malamai suka fassara shi yana ɗaukan sa'i guda uku to ta ce muna wanka da annabi sallallahu alaihi wasallama ni da shi daga ƙwarya ɗaya wa kana lahu sha'run tace yana da gashi fawqal jumma gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fawqal jumma yana sama da kafada wa dunal wafra amma kuma ya wuce kunne malamai na cewa sai ba gashi guda uku ce ko dai a ce jumma ko a ce limma ko a ce wafra jumma shine gashin da ya sauka kan kafada gashin da ya taba kafada shine jumma wafara ko kuma limma shine gashin da ya zo setin kunnuwa shine lumma limma wafara kuma wanda ya fito tsakatsakiya shi bai kai gabada ba amma ya wuto limma to anan sai ta ce mana fauƙal jumma to jumma mun ce gashin da ya taba kafada to anan ba tana nufin gashin ba tana nufin mahallin aljumma wana tana nufin mahallil jumma Ma'ana gashin manzon Allah yana sama da gurin aljumma mun ce aljumma shine gashi ya taba kafada to gashin yanzu ta ce sama da gurin aljumma mana bai taba kafada shi ba kun gane ko wadunal wafara bai kai kuma ma'ana ya wuce wafara ma'ana ya wuce ma'ana kunnuwan shi amma bai kame yana tsaka tsakiya haka na Aisha ta sifata gashin Annabi sallallahu alaihi wasallama in ka koma ta riwaya zaka ji zaka ji wata riwaya kana yadribu sha'ruhu mankibaihi gashin manzon Allah yana taba kafadin shi a wata riwaya ila safi uzrayhi kamar riwaya Anas bin Malik zuwa rabin kunnuwansa ma'ana yana towa har wajen kunne a wata riwaya baina uzrayhi wa atiqihi gashin manzo Allah tsakanin kunnuwan shi da kafaɗa shi ma na wucin kunni shi ne abin da na Aisha take gaya mana ana kun ga mun samu ruwayi daban-daban to kamar yadda na gaya muku alqadi iyad yana cewa wal jam'u baina hadhihi riwayat alqadi iyad yace yadda zamu hada waɗannan ruwayoyi anna ma yalil uzna huwa allazi yablughu shahmata uznaihi wanda yake kusa da kunni shine wanda yazo hajjikin kunnan shine da abu ɗaya ne sai ce wa huwa allazi baina uznai kuma shine yake tsakanin kunne da kafaɗa ne in ji alqadi iyad wa ma khalfahu huwa allazi yajri mankibi wanda kuma yake can baya to shine ya taba kafada haka shi alqadi ya haɗa ruwayoyin amma su malamai suka ce a bi ikhtilaf alawqat bambancin lokuta ne wani lokacin gashin manzon Allah in bai rage shi ba ya taba kafadan shi wani lokacin in manzon Allah ya rage gashin shi sai ya zama bai kai zuwa kafada ba amma ya wuce kunne wani sa'in ya ƙara rage zai zo daidai sai kunnan shi kowa yadda ya gane ke faɗa ko kuma suka ce a ya danganta ga yadda sahabin ya gan shi wani ya zo ya ga gashin manzan Allah ta gaba ne yana kallon manzon Allah fuska da fuska kaga ba zai ga lallai kila ba zai ga gashin da ya sauka a faɗa ba domin gashin ba duka bane an zai sauka a faɗa akwai wanda zai tsaya daidai wajen kunnuwa to kila iya waɗannan ya gani sai ya baɗe su kamar yadda Anas dan Malik ya faɗa wani kuma zai zo ga har zai tsaya ta bayan manzan Allah sai ga gashin shi gaba ɗaya ga gashi akan kafada sai ce gashin manzan Allah jumma ne wani kuma zai ga sabanin haka amma duka dai wannan yana gwada mana manzan Allah yana da gashi sallallahu alaihi wasallama amma ba gashi irin nan ba kamar yadda muka karanta kun ga mu gashin mu bai da tsawo sannan kuma a mummurɗe ki amma mu kuma ta mun ce gashin manzon Allah laysa bil ja'd kamar yadda muka karanta laysa bil ja'd al qatad ba dunkulalle ba ne sannan kuma wala bisabit ba kuma a miƙe ke zarba yana da 'yan lankwasa haka muka karanta a bayan ba manta ba sai hadisin ummi hane an ummi hani binta abi talibin qalat قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة أم هاني الله يقارى متيردا تشي من ذن الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة يا ذو مكة qadmatan zuwa walahu arba'u ghada'ir yana da gashi gida hudu ya kasa gashin shi gida hudu wa bi riwaya zafa'ir ko kace kitso hudu shine ghada'ir shine ma'anar zafa'ir ummu hane yar ali bin abi talib ce ummu hane suka ce sunanta fakhita fa da kha in kai fa sai kai alif sai kai kha sai kai ta sai kai ta kuri fakhita wasu ka ce a sunanta atika wasu ka sunanta hindu an yi saɓani wajen sunanta amma dai abinda babu sabani alkunyata ummu hane kuma ya halatta a sanya wa yarinya ummu hane a yau duk sunan da yake alkunya zai iya zama suna babu laifi kamar ummu salama kaga sunanta hindu to ba laifi dan kai bi aka sa mata ummu salama kamar sayyidina abu bakirin. sunan shi me abdullah ibn abi kuhafa ko abdullah ibn usman amma ya shahara da abubakarin har ma ya zamana abdullahi da bace to ba ne bidan an sa mutum suna abubakar ko an sanya mace suna ummu hani ko ummu salama duk babu laifi to ummu hani yar gidan ali bin abi talib ce yayar sayyidina ali bin abi talib ce aslamat yawmal fathi ta musulunta lokacin da aka yi fatuhu makka a nan kame da malamin tarjama suke ka manzan Allah ya nemi aurenta ta ba da uzuri kuma ita ce a ranar fatuhu makka wani dan uwanta ya zo ya nemi mafaka a gurinta shi ba musulmi bane ta ce na baka mafaka na baka tsaro da haka yanzu duk wanda zai taba ka ya taba ni sai da na alibi na abi talib ya zo ce shi ko sai ya kashe wannan kafirin nan da nan ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tambaye shi ta ce ya rasulullahi ali bin abi talib ya ce zai kashe wani da nabi mafaka sai manzon Allah ya ce ajarna man ajarti ya umma hali duk wanda yake bashi mafaka mu ma mun bashi da aka yi kyale shi to wasu malamin suna cewa wannan abin da take bada shine zuwan da manzon Allah Shi shine anan take gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo tana gaya mana wannan zuwan ne da manzon Allah ya fato makka walahu arba'u ghadair yana tare da kulli hudu ko kitso hudu in mun ce kitso ba ana nufin an kitsa kamar yadda mata suke kitsa ba ma'ana manzo Allah ya tattara gashin sa ya daure gefe ne nan ba ya tattara ya daure nan ya raba shi gida hudu shine arba'u ghadair ko wa bi riwaya zafair manzo Allah ya raba shi gida hudu shine nan malamin akasa yake cewa wal ghadair jam'u ghadira jam'i ne na gadira الضفائر جمعي لنظفيرة وكل من الضفيرة والغضائر بمعنى الزؤوبة أنا نبي معنى وني ينكي نقاشر شيني وهي الخصلة من الشعر إذا كانت مرسلة شيني وني ينكي نقاشي إن أكا سكي سيأتي مي ضفيرة فأنا نبي كثو إرن يد ما تسكي يبا أما إرن يد مل مل أن هدي تتازم ملتوية ta zama malawiya sai a ce fa aqisa sai a kira ta aqisa kamar ya an yi mata kitso da mata suke yi amma da fa'ir kama hadewa ne a dunkule nan ya raba nan ya raba nan gida hudu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi wasu malamai sun za a fashi sun ce hadisi ne za'ibi daga cikin hujjar suka ce mujahid wanda shi ya rawaita hadisin daga nana ummu hane suke cewa wai bai je hadisi a gurin ummu hane ba da haka akwai inkita cikin sanadin hadisin har ma akwai magana imamul bukhari imamul bukhari yana cewa bana zaton mujahid yana da sama'i daga ummu hane amma yanzu koma tarjamar ummu hane za ga cewa ta rayu bayan sai jina aliyu lokaci mai tsawo wasu suna cewa ta bar duniya ba sai a zamanin khalifancin muawiya shi kuma sai jina aliyu ya bar duniya shekara ta arba'in bayan hijira aka kashe shi ya yi shahada shi kuma mujahid an haife shi shekara ta ishirin da ɗaya bayan hijira aka haife mujahid kun ga lokacin da sai jina aliyu bin abi talib ya bar duniya mujahid yana ɗan shekara nawa yana sai jina aliyu ya bar duniya shekara arba'in bayan hijira shi kuma mujahid an haife shekara ta ishirin da ɗaya bayan hijira yana da sha tara to ita kuma ummu hali bayan ma wafatin sayyidina aliyu ta ƙara wasu shekaru kafin ta bar duniya kaga ma'ana mujahid zai iya ruwa a gurin ta sannan kuma ita ummu hali mutumiyar makka ce shi ma mujahid ya zauna a makka al-makki ne mutumin makka ne to me zai hana yi ruwa a gurin ta da haka da wannan su malamai suka ce hadisin ingantacce ne kamar Sheikh Albani zamu ga anan ya inganta shi kamar Ibn al-Qayyim ya inganta shi da wasu malamai suka ce hadisi ne ingantacce an bin Abbas an karɓo daga abdullahi dan abbas anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙiƙa manzan allah sallallahu alaihi wasallam kana yasjilu sha'arahu yana sakin gashin shi wa kana almushrikuna yafriquna ru'usahum su kuma mushrikai sun kasance suna raba kawunansu ke su daddatsa gashin kansu ma'ana abin da ake nufi su fidda alama tsakanin wannan bangare da wannan bangare raba gashi wa kana ahlul kitab yasjuluna ru'usahum su kuma ahlul kitab yahuda da nasara su kuma suna sakin gashin su wa kana yuhibbu muwafaqata ahlul kitab manzo Allah ya kasance yana son ya dace da ahlul kitab fi ma lam yu'mar fihi bi shay cikin abinda ba umarce shi da wani abu ba sai yana so yi kama da su cikin abinda ba umarce shi da wani abu ba ثم فرق رسول الله صلى الله عليه daga ba sai manzon Allah ya zo yake raba kanshi wannan hadisi na abdullahi dan abbas yana so ya gaya mana yadda manzo Allah yake da wannan gashi din kamar yana so ya tabbatar mana da abin da yake cikin hadisin ummu hani kun san gashin manzo Allah ba irin namu bane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da barko sakin shi yake haka shine yasjilu sha'ruhu yana sakin gashin haka ya zuba ya to gadan bayan shi kurin ba tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya daure shi ba shine ma'anar yana sakin shi to sai abdullahi da ba zai ce mushrikai in an ce mushrikai ana nufin waɗanda ba ahlul kitab ba shine ma'anar mushrikai anan ahlul kitab ma mushrikai ne yahuda mushrikai ne kiristoci mushrikai ne amma in aka kawo su a guri ɗaya aka ce ahlul kitabi wal mushrikina to sai zama wancan daban wannan daban lam yakunil lam yakunil lazina kabaru min ahlil kitabi wal mushrikina kaga an ka ahlul kitab an ka al mushrikuna sai zama ahlul kitab ana nufin al-yahudu wan nasara al-mushrikuna kuma waɗanda ba waɗannan ba masu yin shirka da Allah kamar laraba makka masu muta gumaka amma akan sa kalmar mushrikai ita kadai to duk wani arni ya shiga cikin ta sai ya umba yahude ne kirista ne gunki yake bautawa bishiya yake motawa ko me yake ya shiga ciki duk wani arni ya shiga ciki amma kawo ahlul kitabi to ana nufin ma'abuta littafi yahuda da nasara da haka sunan mushrikai yana hada su idan kuma aka hada su a guri daya aka ce mushrikuna wa ahlul kitab kowanne sai doma ma'ana shi to anan abdullahi da abbas ya ce wa kanal mushrikuna mushrikai yana nufin masu bauta gumaka ya fure ƙunar usam su suna raba gashin kansu ne sai ma'ana mutum ya tsaga gashin kanshi haka ya fitar da bangare ba wai wani abu zai sa yanka ba kamar da yanzu yadda mata suna mata da suke suna da gashi dewa ai kaga in ta sa basilla za ta iya raba kan biyu ko ba haka ba to haka manzo Allah sai mushrikai a lokacin suna yin wannan sai su sa kamar basilla sai su raba gashin biyu nan bangare nan bangare wannan ma bangaren zai iya zubowa bangaren kumatin dama wanda ya zubo kila bangaren kumatin hagu wancan kuma ya zama a baya wa kana ahlul kitabi su kuma yahudu da nasara yasjuduna ru'usahum su kuma suna sakin gashin kansu ne to wa kana yuhibbu muwafaqata ahlul kitab fi ma lam yu'raf fi ma lam yu'mar fihi bi shay shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin ya fi so ya kwaikwayi ahlul kitab cikin abin da ba umarce shi da wani abu ba saboda me malamai suka ce domin ahlul kitab su ne suke da addinin da yake da asali to kafin a hana manzon Allah ce kada ya kwaikwaye su kafin a ce yi kaza idan ya duba ga ga abin da mushrikai suke ga abin da ahlul kitabi yake sai kwaikwai waɗancan domin waɗancan za su fi kusa da gaskiya fiye da waɗannan duk addinin da yake addini ne samawi addini ne da wanda asalin shi daga sama ne sai ka tare yana da nau'i na gaskiya fiye da addinin da yake ba samawi ba ne yanzu in ka ɗauki maguzanci yadda suke abubuwansu ka ɗauki kiristanci sai ka tarar da kiristanci ya bi maguzanci sama zama gaskiya saboda a cikin kiristanci akwai haramcin tsiraici akwai haramcin giya akwai haramcin zina akwai haramcin akwai abubuwa da yawa waɗanda haramun ne duk da ma an canza addinin wanda a cikin maguzanci babu wani saboda asalin addinin samawi ne amma wannan maguzanci bai da asali asalin shi ya gina a kan san rai shi yasa ko faɗa ne aka yi tsakanin maguzawa tsantsa da kuma ahalul kitabi wanda su ma kaga a yanzu addinin su ba karɓaɓɓe bane a gurin Allah to sai waɗancan sun fi samun nasara fiye da waɗannan shine abin da Sheikhul Islam yake faɗa yake cewa kullum inda gaskiya take nan Allah ya fi taimako fiye da inda ƙarya take idan aka samu ƙarya biyu na faɗa to wadda ta fi zuwa ga gaskiya sai a fi taimakon ta kan ɗayar dukkanin su bata ne amma da ta tafi kusa da gaskiya ita za ta taimaka fiye da wadda take kan bata ce zuriyar shi sa za a gama ana idan yanzu ka je inda akwai musulmai amma musulman dinnan sun cakuɗa musuluncin sun haɗa shi da al'adu sun haɗa shi da sallai sun haɗa shi da me a gefe guda kuma ga arna zunzurutu to waɗannan su ne Allah zai taimaka ya ba su nasara wanda alƙawari na ba nasara ga waɗannan zai kasance biye da waɗancan sai in Allah ya so ya jarraba amma aka zo ga musulmai tsantsa masu tace addini ga kuma masu gwama addinin da al'adu to waɗannan kuma su ne suke kan samun nasara biye da waɗancan to haka lamarin yake da haka sai zan manzon Allah ya fi so ya kwaikwaye su imamul qurtubi ya ce wa hubbuhu sallallahu alaihi wa sallam muwafaqatuhum kana fi awwal al-amr imamul qurtubi ya ce lokacin da manzon Allah yake so ya kwaikwaye su farkon lamari ne inda qudumihil madina lokacin da ya zo madina lokacin da yake so ya kwaikwaye su fil waqtin ladhi kana yastaqbilu qiblatahum fihi a lokacin da yana fuskantar alqiblar su kun sada manzon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baitul maqdis yake kallo yana sallah ko sai daga ba aka canza alqibla to lokacin su ma ainihin suke kallo to a lokacin ne manzon Allah yake so ya dace da su li lita'alufihim dan ya samu kansu ya dan jawo zuwa ga addinin yace amma daga baya sai aka hana shi kurɗi yake cewa falan malam lam yanfa yin zalik yayin da haka bai amfani su ba duk da manzo Allah na jawo su jika haka bai amfani ba wa ghalabat alaihim shiqwa rashin arziki da tabewa ta tairin jaye akan su umira bi mukhalafatin fi umurin kasira daga nan ma sai aka ta umartan manzo Allah ya saba musu abuwa da yawa shine manzo Allah ce man tashabba bi qaumin fa huwa minhum amma wannan a farkon lamari ne to summa faraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu sannan manzon Allah ya raba kanshi da haka malamai suke cewa ga wanda yake da gashi mai yawa to raba gashin ya fi? ma'ana abin da ake nufi ya raba shi gida biyu wannan nan bangaren wannan nan bangaren shi ya bi amma in ya sake shi babu laifi amma raba shi ya bi tunda shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi a ƙarshe ma'ana shi ya yi daga baya da haka sai zama kamar ya soke sakin gashin amma imamin nawawi kamar yadda ya kai cikin sharhi sai muslim ya ce ko da ka saki din ba laifi to wannan da ana magana ga waɗanda suke da gashi mai yawa ba irin mu ajamawa ba wanda mu dama wannan ba zai yi ba ma bare ka ce ka raba ko kai kai wannan to ina ganin mu tsaya kan wannan babin idan Allah kai mu rana ita insha Allah ta'ala za mu dora da ya zama daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya gafarta mana wallahu a'lam tambayoyi muna duba waɗanda suke da fa'ida muna karantawa wasu wata tambayar za ga ba ta bukata wani ma za ga ba tambaya ya rubuto ba shawara ya rubuto kuma abin a fili yake baya bukatar a yi dogon bayani a kai to wani mu gama sai mu ko kuma zo ka nema ah, assalamu alaikum warahmatullahi kamar da yadda aka saba idan wato wasu abubuwa ne suke tasowa na aikace-aikace na wannan masallacin to duba da irin wa'annan lokata kuma yan uwa su suke taimaka ake gabatar da wa'annan ayyuka saboda haka yanzu za a zagaya hado Allah domin neman taimako saboda haka sai yan uwa su taimaka domin gudanar da wa'annan ayyuka na masallaci Allah ya bada ikon taimakawa sai a taimaka fi sabilillah assalamu alaikum wannan mai tambaya yana cewa za a iya bin dan shi a sallah ina jin mun sha amsa irin wannan tambaya din idan muka kalli yadda shi'a suke yin alwala wajen alwalarsu kamar yadda duk wanda ya karatu kuma ya kalla ya sani suna shafa kaba ne ba sa wankewa kuma abin da ya tabbata cikin hadisi duk wanda bai wanke kaba ba bai da alwala in dai ba kabarsa tana cikin kufi ba ko tana cikin safa wanda shari'a ce rangwame da ya shafa a hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah cewa ya wai lil aqabi minan nar tsananin azaba ta tabbata ga wasu daga digai azaba ta wuta yazo a riwaya saboda manzo Allah ya hango suna yin sauri wajen alwala dan su fita sai manzo Allah ya faɗi wannan hadisi to idan ya zama na wanda ya ma bai wanke a kabar sosai ba ya wanke amma bai batabta sosai ba an mai maganar azaba to ina ga wanda shafa yake yi to kuma kaga wanda bai da alwala ba ba maganar sallah da haka gaskiya in dai shi'a ne da gaske shi'ar yake ba wanda kurin ji yake mai yana cewa ne dan shi'a ne amma za ga sallar shi da abubuwan nashi bai ma na shi'a ba in dai dan shi'a ne yana hakika gaskiya bai kamata ka bi sallah ba saboda baya yin cikakken alwala sai dai ai mai da'awa kuma da fatan Allah ya dawo da shi kan gaskiya rashin bin sallah anan ba muna nufin kai tsiya zama kafiri ba domin kafirci akwai sharaɗai gabanin mutum ya zama kafiri akwai wanda ba kafiri bane amma ba za a bi sallah ba ba wai dan komai ba ba dan yana kafirci ba a'a sai dan akwai wasu matsaloli yanzu wanda bai iya sallah ba sallah da ba cika ruku ba cika sujada da an yi ruku'u za a dago za a zarci ba nutsuwa kaga wannan ba za ka bi wannan sallah ba domin sallah ce ba cikakkiya ba wai dan wanda ya sallah yana kafiri ba sai wanda yake cewa wannan ma shi ma bayani ya gabata cikin karatun da muka yi wasu kuma za ga suna kawo hotuna irin na abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su kamar su takalmi bishiya Qur'anin farko da sauransu wannan mun yi bayani a karatun da ya gabata cewa inda matsalar take a samu tabbacin shi ne na manzan Allah ne yana buƙatar sanadi a kwanaki wani ya zo garin da ya ce an ba shi ƙur'ani da sahabbai suka rubuta Kur'ani ne amma rubutun sahabbai ne to sai ka tambaye shi ba mu sanadin shi waye ya baka wane ne ya ce a Nijar aka ba shi to shi na Nijar din waye bashi wane ne sai a bi sanadin har aje inda za a tabbatar dan kamar yadda na ambata muku a wancan karatun komai yana bukatar sanadi menene sanadi wannan littafin ko wannan takalmin da aka ce na annabi ne daga ina ya fito da gidan suwa ne aje gidan suwa ne kowa ya baku wane shi waye bashi wane har aje a tadda duk mutanen kirki ne kuma ya tabbata sai a dangana wannan abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda na faɗa cewa da yawa daga cikin asar abubuwan da suka shafi annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda na ambata da yawa sun bace sun bace kamar yanzu ya zo a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda yace manzo Allah yayi zobe na azurfa yana hannunsa daga baya da hannun sayyidina abubakar daga baya koma hannun sayyidina umar har ya zama a hannun sayyidina usman har ya bada cikin rijiyar da ake kira aris kaga wannan zoben ya bata kenan yanzu duk wanda zai ce ga zoben da manzo Allah yake sa ina ya samo shi haka nan mun faɗa cewa lokacin da tatar suka shigo garuwan musulmai sun kwace irin waɗannan abubuwa waɗanda kalibobi suke amfani da shi sun kona su da da da misalai da yawa da haka duk irin waɗannan abuwa suna buƙatar sanadi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da waɗannan abubuwa wanda kuma gaskiya galiban abubuwan da ake faɗa babu sanadi a kai kurin hakaitowa ake yi a faɗa to shi yasa ba za amma in ya tabbata na manzan Allah ne ana neman albarka da wannan abin kamar yadda muka faɗa a cikin karatu waɗannan su ne tambayoyin da suke wurina muna fatan ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda ya zama na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana dan uwa da yake makocin masallaci da Allah ya mai cikawa a yau muna fatan ubangiji Allah